انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين حقيقه كي يا wannan manzo baka shirya da wanda kake so kamar Abu Dalib da waninsa ta yadda zaka datar da shi zuwa ga imani Allah shi kaɗai yake datar da wanda ya ga dama zuwa ga shirya kuma shi ne mafi sanin wanda ya gabata a cikin iliminsa cewa yana cikin shiryayyu zuwa tafarki madaidaici.